Sallallahu alaihi صلى alihi wa وعلى a jama'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna wa 'yan uwanmu barka da warhaka a maraicen yau laraba 22 ga watan ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 31 ko 31 ga watan julai watan 'yan albashi hijira ta 2013 muna a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda ke tafsira ana shine dr muhammadu mansur kuma a yau insha Allah ya kama hanyar zuwa umra inda yau 'yan gobe zai ta insha Allah sai a mishi addu'a Allah ya kai shi lafiya kuma ya mai da shi lafiya iske mu lafiya kuma Allah ya karbi ibadar su ya karbi tamu mu ma da annan addu'a da za su yi muna da kasan mu Allah ya karba to a jiya an kare suratul a'raf za mu shiga wata sabuwar sura mai suna suratul anfal wato wannan sura al-anfal sura ce madaniya ma'ana an sabgar da ita bayan hijira in ban da wasu ayoyi kaɗan kamar da ƙordabi ya faɗa ya ce ayoyi bakwai kawai abba abin da madaniya ba wato duk su makiya ce to wannan sura insha Allah a cikinta za mu ga ta kumshi hukumce hukumce da yawa amma galiban dukkan su wato sun shahi abin da ya shahi yaƙi ne wata a hakamul qital za mu ga wannan a cikin wannan sura sannan za mu ga albawa iso alaihi abubuwan da ke sanyawar a yi yakin abin da zai zaburar da mutane su je su yi yaƙi wato akwai sabubba da yawa sannan a cikin surar za mu ga asbabun nasar wato sabubba na nasara wanda yake sai kun bi su allah zai baku nasara akan makiyanku idan ba ku bi ba to za ku zamna kuma har yanzu cikin kaskasci makiyanku na sama akan ku sannan za mu ga hukuncin ganima ganima ita ce abin da ake samu a wajen yaƙi za mu ga hukumce-hukumcenta a cikin wannan sura sannan za mu ga hukumcin bayi waɗanda aka kamo a wajen yaƙi ya za a yi da su kuma menene bayan ya ake kama su duk za mu ga wannan insha Allah sannan a takaice za mu ga bayani game da waton yaƙin badar domin ta yi nuni ga yaƙin badar a cikin wannan ayoyi na wannan sura kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala to bari mu karanta don abin nan mu fassara mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين تو الله سبحانه وتعالى يفارى دونن abin nan ya ce yas'alunaka anil anfal wato muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane suna tambayar ka menene hukuncin ganima anfal ga wato ana cewa ziyada ƙari wani abu wanda yake za a ƙara a abin nan wasu na cewa kuma annafila kuma wasu na fassara cewa al'anfali kyauta abinda allah ba kyauta ba tare da kun wata wahala ba jam'in sa a ce anfalu shi ne mubradinsa guda to ita waɗannan anfal na ganimomin yaƙi yana daga cikin keɓance-keɓancen da ubangiji allah subhanahu wa ta'ala yabba wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam domin dukkan al'ummomin da suka ka shuɗe gabanin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba su cin waɗannan ba su cin ganimar yaƙi ko da an yaƙi aka samu ganima za a tara ta ne a waje guda wuta ta shiɗo ta ƙone ta amma annabi sallallahu alaihi wa sallama allah ya ba shi kyautar wannan ganima ta yaƙi ya tabbata hadisin jabir radiyallahu ta'ala anhu wanda yake hadisi ne shahararre kuma sananne a wajenku manzo Allah ya ce an bashi abubuwa guda biyar waɗanda ke ba ba wani annabi ba gabaninsa a cikinsu ya lisa ya ce wa uhillalliyar gana'im an halatta mini ganimomi walam ta hillu li ahadin qabli ba ta halatta ba ga wani annabi gabani na yanzu don haka nan annabawan da suka shuɗe ba su da wannan karama da anka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ya ce suna tambaya ka akan wannan anfal ita wannan kalma ta yas'alunaka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'an waton ta zo a wajen wurare goma sha uku kuma duk inda ta zo Allah shi ke ba da amsa a wurare da yawa kamar nan yas'alunaka anil anfal wani wuri za ta zo ya yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaya ka akan giya da caca kun ga Allah ba da amsa kamar da ba su kamar za mu karantawa anan a wani wuri za ta tambaye shi akan wata ka anil ahillati suna tambayar ka akan jinjirin wata don me yake hitowa dan siriri ya girma ya cika ya koma dan siriri domin ga abin nan amsar da Allah ba su a can a wani wuri sukan tambaye shi game da mai haila ka anil mahid Allah ya bada amsa to irin waɗannan duka in ka ji cikin alkur'ani waje zai guda goma sha uku suka zo to kuma Allah shi ke ba da amsa kamar nan Allah ya ce na anil anfal suna tambayar ka akan ganimomin yaƙi waton tun daga farko kafin wannan ya faru musa irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a makka zama da shi da sauran sahabbansa da sauran musulmin da ke tare da shi wato zama ne na wahala da kumci wanda yake wato ya zan mashirikai a cikin garin makka suna shirya dabarori iri-iri na kashe annabi ko na kashe mabiyansa sallallahu alaihi wa sallam haka suka zamna ɗan lokaci gwargwadon wanda allah ya so zamna shekara goma sha uku a cikin wannan wahala to a wannan lokaci sai allah umarce shi da yin hijira domin allah yana da niyyar waton nan gaba yaƙi ya haddasa don musulmi su kare kansu to amma kuma wannan bai iya samuwa idan suna tare wuri guda don haka sai allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam a hijira ya koma madina zauna a madina nan ne aka nan ne daular musulunci ta ta fara zamna don haka duk wanda an nan wato za a samu inda za a zamnawa a abin na a huta hankali ya kwanta abin nan tsangwama da makirci su rage to anan za a samu lokacin da za a zamnawa a shaida dabarar yaƙi ya za a tunkare makiya ya za a kare kai da gare su duka wato haka yanzu an hito daga cikin inda ke wani abu ba shi yiwa to kafin mu kai ga don za mu dan bayani nan game da yakin da ya faru amma sai ga ayoyi na tahi bari mu fassara wannan sannan kafin mu kai gare su to sai Allah ba su amsa ya ce qulil anfal kul ka ce musu al anfalu waton waɗannan ganimomin da kuke tambayawa na wane ne ko kuma hakkin wane kulka ce waton lillahi na Allah ne war rasul kuma na manzon Allah ne waton duk abin da an ka samu na ganimar yaƙi to na Allah ne da manzon Allah ba naku ba ne waton Allah shi zai jibintar raba su yadda ya dace ba ku ba to wannan yana nuna kenan hukumce hukumcen anfal din waton mukhtassun bihima ya koma ne ga Allah da manzon Allah ba wanda adda hannu ga rabawa wasu daga cikin sahabbai da yawa da tabi'ai suna cewa a nan da Allah ya ce kulil anfalu lillahi war rasul wato ya ji din taraba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin ayoyin da attahe bai faɗi ga yadda ake rabawa ba don haka nan ya bar manzon Allah shi raba domin hukumcin abinda manzon Allah ya yi sai da yarda Allah abinda Allah ya duk abin abu guda ne don haka na an kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba su khasatan ga abin nan gare shi haka wasu malamai suka fassara to Allah ya ce fattakullah ku dai ku ji tsoron Allah wato shine muhimmi ba tunanin abin da ka samu a wajen yaki ba ya za a raba mizan samu nawa ne ba shi an muhimmi ba abin da an muhimmi ku ji tsoron Allah ta kwan domin duk abin da akwai idan ba ta kawa to aikin banza ne ko an samu ganimar an tara an raba an samu dukiya in ba tsoron Allah aikin banza ne sannan kuma in ba tsoron Allah ba kuma samun ƙarfin yin yaƙin ba zai ku samu ganimar don haka nan babban abu na farko shine ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bayyanikum ku gyara abin da ke tsakaninku da juna al a nan wato ku yi ɗa'a kenan kuwa manzon Allah ɗa'a kuwa umarnin Allah ɗa'a shine anan aslihu za ta bayyanakum wato yin da'an nan da biyar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama a hammu inda Allah min al wato ya haiza ma abin na abu muhimmi a wajen Allah bisa ga maganar dukiya ba ita kamata ku yi tambaya ba ta kwan ku ji tsoron Allah sannan kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to wa Allah wa rasulahu kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a in kuntum mu'minin in kun zama masu imani kuke na gaskiya to wannan shine muhimmin abin da ya kamata ku yi na ta kwan kafin sauran hukumce hukumce su zo gare ku to nan sai Allah bayyana mana suwa ne ne da ya ce na yan kuntum muminin sai ya bayyana sufofinsu ka gani idan kana ciki wato abin da zai bayyana mana sufofin nasu a nan Allah ya ce innamal mu'minun alladhina zukirallahu fil qulub innamal mu'minun alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana zadatuhum imana ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق to Allah ce nan kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a in kuntum mu'minin in kun zan mu'minai kamar kai tambaya kace to bayyana min sifofin mu'minan nan don in sani sai Allah ya ce innamal mu'minun haqiqatan da an mu'minai kawai alladhina sune wadannan idza zukira Allah idan an ka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su rauraya wato su tsorata eh an tunatar da su Allah ko aka ambaci sunan Allah zukatansu za su cike da tsoro da ɗa'a da biyayya to waɗannan su ne muminai azzikir a nan da ya ce allah zai ne a zikirullah zikir nan masdari ne wato tuna wani abu tunawar nan kuma takan ɗauki abubuwa guda biyu akan iya tuna abu ga baki kuma ana iya tuna shi ga zuciya don haka malamai ke cewa wannan azzikir akwai zikiri na halshe sannan akwai zikirin na zuciya kowane su kuma yana bukatar kowane a harshe kurum kai ta ambaton Allah ba a cikin azuciya to bai zan wani abu ba don haka nan nan da ya ce Allah zai za su idan aka ambaci Allah wajilar qulubahum zukatan sai su tsorata wato ma'ana su suna tunawar Allah sannan kuma idan aka tunatar da su za su ji tsoro kaga wannan tunatar suwa nan na zuciyarsu ne kenan ba na harshe bane to Allah ya ce wato idan aka ambaci suna Allah gare su sai su tsoro su ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyi ne wato shine alqur'ani ko kuma hukumce hukumcen sa abin da ya hora da abin da ya hana zadadhum imana sai wannan ya kara musu imani wato nan ko ya kara musu wato zadadhum tasdiqan ya kara musu gasgantawar yarda da abin da aka hore su cewa lalle daga Allah ne ko kuma ya ƙara musu tsoron Allah khashiyatan zan tuka tan sun cika tsoron Allah shi a ma'ana wato kenan idan aka ambaci Allah sai abin nan zukatansu su tsorata kuma ya ƙara musu imani kuma wannan yana ƙara ƙarfafa masaba ahlus sunna jama'a cewa imani yana ƙaruwa kuma shi na raguwa wato yana ƙaruwa da ayyukan kwarai yana raguwa da miyagun aiki to ina ne zaratum imanan ko yana ƙara musu imani sannan wa ala rabbihim kuma zuwa ga ubangijin su ya tawakkalu suke dogara wato suna mika dukkan al'amuran su zuwa ga ubangiji a abin da Allah hore su za su aikata kuma abin da ya hannu su za su hannu to sai ubangiji ya ci gaba da bayyana sifofin waɗannan mutane waɗanda an muminai ya ce Allah zai na yuƙi salata su ne waɗannan da ke tsaye da sallah nan kaga ubangiji ya ce Allah zai na yuƙi salata waɗanda ke tsaye da sallah kuma a cikin alkur'ani duk inda allah ya magana sallah zaka ja shi a ƙimus salata a wani wuri ko kuma a wani wuri ya ce wa a ƙimus salata ku tsaye da sallah bai amfani da lafzin ada'u ba kamar da malaman fiqh ke cewa ada'u salat kamar a wajen niyya masu kan ce allahumma inni nawaitu ada'u salati far ne to irin wannan <laughs> ba ubangiji bai amfani da ada'u domin akwai bambanci tsakanin iqamatu salati da ada'u salati a ada'u salati yin sallah kurum ka zo da ita da surata ba tare da kula da abin da tattara a kansa ba shine ka yi sallah kurum amma kamatu salat wato tsaye da sallah tsaye da sallah kuma ya hada abubuwa da yawa a cikinta wannan ya hada kushu'i tsoron Allah wato shi zan lokacin da ake sallah zuciyarka na cike da tsoron Allah ɗaya kenan sannan akwai sanin mawaƙi tuha wato lokutan sallah shi ma kansa wajibi ne ka sani lokacin da aka samu sallah kada ka wuce shi kada ka kasa kuma da gare shi don haka Allah ce ga wata aya wato Allah ya abin nan inna salata kana lil da kitaban mawquta lokaci ne wanda iyakantacce don haka nan ba a yin sallah kahin ta, kuma ba a son ka wuce lokacin ta. don haka nan sanin wannan lokacin shi ma wajibi ne kuma yana cikin iqamatus salat sannan akwai isbagu tuhur tsarki dole ya shigo a cikin sallah yadda ake wankan janaba yadda ake alwala yin taimama ce yadda ake yin taimama abinda zai bata ma alwala idan kai duk wajibi ne waɗannan suna ciki to wanda bai kula da wannan ba ba a ce mai ya tsaye da sallah sai dai ya yi sallah mun gane wannan don haka wajibi ne ka san sallah ita kan ta san yadda ake tsaye da sallah ba kamar abin da in ka ga wasu mutane na na abin da na sallah ba kamar ƙauye idan ka zo za ka ga wato sallar su gata nan da kurum ba tsaye da ba ruku'i mai kyawu ba sujuda mai kyawu hoton kurciya da duk waɗannan ba a ce musu tsaye da sallah don haka tsaye da sallah tilas sai ka san duk abin da ya shafi sallah a cikinta ka yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma da yace a hadisin sa sallu kama ra'aytumuni usalli wajibi ne kai ruku'i kamar yadda manzon Allah ke ruku'i kai sujuda kamar yadda yake sujuda kai karatu kamar yadda yake karatu wato wajibi ne ka karanta alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi karanta shi kamar da aka saukan mai da shi ba kamar wadda harshen ku ya koya ba kuma ba abin nan ba da Hausa ba domin akwai karatu da Hausa akwai da Larabci eh, to kada kai karatun alkur'ani da Hausa domin alkur'ani da Larabci yanzu haka nan wajibi na alal aqalla alal aqalla sanin larabcin ka iya karatun alkur'ani zaka sallah akan sa haka nan wajibi na ka san Fatiha da surorin da zaka azawa kada ya zo wajen karatu ka ce al'amta ko gairil mangalumi ko maliki ah, wannan ba karatu ba ne maliki to ba a cewa maliki kuma sai a ce yau maddini to duk wajibi ne ka koyi yadda ake karantar da wato yadda ake karatu kuma kai sannan wajibi ne ka san duk abin da zai bata ma sallah don ka bar shi ka san abin da ke isa sallah na sutura kuma wajibi ne ka sanya su kada ya zan duk abin da ke gare ka in ya ruhe masu tura in bai ruhe ba za ka yi sallah da shi kuma daga mafi yawan samari na zai ga da abin nan misunan tagwon nan mai ne eh, kila shet ko zai ga sun sata kawai sun zo sallah to irin abubuwa bai kamata ba kamata yi sallah ka san suturar da ke isarta kuma ka yi ta kamar wadda Allah ya ce wata rana wani bawan Allah ya je ƙauye sai masallaci sai ya shiga don ya yi sallah to baya ga masalla da magariba ce sai ya zo don ya samu isha'i a masallaci ya shiga ya yi nafila ya zauna yana jiran liman ya zo ladan ya zo ya kira bayan ladan ya zo ya kira sai liman ya zo kafin ladan da zuwan dai ladan abin da ya fara yi bakin masallaci sai kwance su sai ya rataye ta kwana sai shiga masallaci daga shi sai riga tsirara ya yi sallah yana kallon ikon Allah in wannan ya zo cire cire sa ya rataye wannan ya zo cire cire sa ya rataye har liman ya zo shi ma sai cire sa shi ma sai ya rataye bayan ya shiga an gama sallah wannan ba Allah abin ya ta bashi mamaki wannan ni ban san wannan aikin ba sai da yake yana da hikima sai bil liman ha gida ya zo su ha gaisa ce ni ba ko ne na zo wannan gari kuma ni ji aikin ran sallah ni zo in samu ladar jam'i ya ce to gaskiya ne ka koyi abu mai kyau daga wani gari ya faɗa mishi ce to amma na ga wani abu wanda ban sani ba karatu na bai kai gare shi ba ina so a ƙara min bayani ko abin ya ce me ka gani ya ce na ga zo masallaci zai cire wandonsa sai ya rata kai ma da ka zo ka ce ya ce eh ai haka ne shine sunna cire wando ce ba ga shi na cikin lahallar ba an ce wai ko rahu salata fi sarawili don haka na sai to kaga wajibi ne ka san abin da duk abin nan abin da sallah ta kumsa tun daga tufahin ka sai ka sani waɗannan tufahi ke sallah waɗannan abahu sallah mun gane wannan wannan shine iqamatu salatu ba wai kai ta mawa da kaga dama ba ta kaga wata aya Allah ya ce wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ashe kaga ba wai yin sallah ba a a tsaye da sallah kuma wannan wajibi ne ba wani abu wanda adda muhimmanci duniya kamar sallah cikin musulunci da an ce da sallah shi kenan ba sauran wani abu don haka nan wajibi ne ku iya sallah ku koyi sallah ku koye ta ku iya ku karantar da matanku da 'ya'yanku da 'yan uwanku sannan ku kiyaye limaman da za ku bi idan liman bai iya sallah ba to wajibi ne a cire shi a sawan da ya iya idan cire shi bai kawo hitina in ku yana kawo to ku bar masallacin kai wani wuri kai kai kun gane wannan sallah ba wasa bace kada ku yi wasa da sallah to Allah ya ce masu tsaye da sallah sannan kuma min ma da zakana hum yunfiqun daga cikin sifar su kuma ta biyu muminai suna ciyarsuwa bisa ga abin da mun ka azurta su wato nan kenan suna yin sadaka sadaka wadda an wajiba ko wadda ba wajiba ba lokacin zakka suna fidda zakka su bayar kuma idan wani abu ya tashi na alkhairi to su kuma sukan bayar suwa gwargwadon karfin su don haka nan nan ciyarsuwa yana zama ga hakkin zakka yana zama ba ga zakka ba kuma ciyar sunna tana da yawa yana yiwuwar abin nan ci da mutum wani makwabcinka ko dan uwanka wanda ya kasa ko kuma ciyarsuwa ga jama'ar musulmi gaba ɗaya wanda yake akwai inda za a kai in zakka ce akwai inda za a kai kila ce zakka da wakafi akwai wurin za a kai don a rawa talaka kuma wannan daidai ne kamar irin wannan masallaci akwai kwamiti na marayu ko karkashin malam jabir kuma kun jama'a abin nan shekaran jiya an yi maganar cewa kowa ya kawo sadaka ina fatar an kawo da yawa ko to abin nan har yanzu ma kofa na bude don haka nan waɗanda ke ciyarsuwa ga abin da Allah ya ba su suna cikin muminai wato wannan sifa ce tasu kuma a cikin wannan aya in mun diba Allah ya keɓance waɗannan abubuwa guda biyu wato Allah zai na yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda muhimmancin su domin a nan rayuwa a nan gina al'umma yake matukar babu sallah ta kwarai to al'umma ba su iya kwari ba su iya iman za su taimaki za su iya jihadi su tsaye da gwamnatin musulunci matukar babu sallah ta kwarai zukatan su ba su haduwa a wuri guda don haka nan wajibi ne ku tsaye da sallah tun daga abin nan duk abin da shaheta sai zukatan ku su zan abin nan sun kusanta kuma sun zan abu guda to Allah ya ce wala'ika waɗannan da mun ka ambata muku su tsaye da sallan nan da ba da zakka wato humul mu'minuna haqqan lalle su ne mu'minnai na gaskiya wato kenan ai huqqa zalika haqqan wannan zaman su mu'minnai tabbas ya mutu wato lalle su mu'minnai ne na gaskiya ko kuma wato su mu'minnai ne wanda ke imanin su babu shakka a cikin sa babu kokonto duk wanda ya tsaye da sallah yana ciyarwa saboda Allah to imanin sa ya karfi babu babu abin nan ba shakka a cikin sa to Allah ya ce lahum darajatun su waɗannan suna da irin wasu irin darajoji inda rabbihim gun su nan darajatun ma'anoni gare shi da yawa yana ɗaukar falala da rahama wato wanda ke tsaye da sallah na ba da zakka Allah zai ba shi falala kuma da rahama ta da gare shi ko kuma ana cewa nan lahum darajatun suna da wasu ayyuka waɗanda an maɗaukaka ayyukansu masu kyawo ne a wajen Allah wato ma'ana karɓaɓɓi ne kuma wasu na fasara cewa nan lahum darajatun suna da darajoji a cikin aljanna gwargwadon sallar kada ce su waka gwargwadon eh, abin nan oh, gidanka a cikin aljanna don haka kenan darajojin a cikin aljanna ba a duhun fauka ba daraja wani na sama ga wani wanda ya hika sallah mai kyawu ya hika yin sadaka da ciyarsuwa to gida ne aljanna ya wuce naka kai kuma wanda ka ya wuce na abin nan ya wuce na abin nan wanda ka haka ne to wa magafiratun da wata irin gafara ta daga zunubansu wato Allah zai karkare musu zunubansu duka anan wa rizqun karimun kuma da arziki wanda yake mai girma shine aljanna Allah ya abin na ciyar da mu to ci gaba كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون to Allah ya ce waɗannan suna da darajoji masu yawa sai hako mu ga abin da sura ke nunawa na haƙiƙani abin da ya shahi yaƙi Allah ya ce kama a kharajaka rabu, kamar yadda ubangijinka ya fid da kai wato min bai taka daga gidanka shine Madina waton abin yadda ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma a madina ya zauna domin a samu damar da za a shiryawa a tunkari makiyan da za su kawo hari daga cikin abin na mashirkai na na ƙuraishawa to sai allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimarsa yawa annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawali wannan shine malamai ke kira shine yakin badar wanda aka fara yi kuma shine yakin da annabi sallallahu alaihi da kansa ya jagoranta to Allah ya mishi alƙawarin cewa akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu wa'an za su zaɓin ton ƙungiyoyi guda biyu na kafirai na guda ƙarƙashin jagorancin abu Sufyan shi abu ya tashi daga makka ya tafi sha wajen fatauci to sai ya zo da dukiya mai yawa wato ya zo da abin nan cinikin da ya yi da abin nan kuma eh, eh, da wane ne duka wanda ta ce ƙungiya ta farko sannan akwai ƙungiya ta biyu wadda ita kuma za ta zo don kare addininta wato za ta da annabi sallallahu alaihi wasallam don ta kare addininta waɗannan ƙungiyoyin guda biyu cikinsu allah ya wa annabi alƙawalin cewa zai ba shi guda kyauta za su yaƙe su kuma su ce nasara a kansu to um, wannan abu da yake allah ya ƙaddarwar zai faru abu sufyan ya taso da wannan dukiya kahin ya ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari yace to abin da ya sai mu tare wannan kungiya ta farko ta abu ta shi abu sufyan don mu yaƙe su a abin na a samu ganima a samu abin nan dukiya to kahin wannan abu ya zo sai shi abu sufyan ya samu labari sai ya aika ma shawa a makka ya ce ga abin da ya samu labarin zai faru muhammad zai tare dukiyarsu ya amshe da haka duk wanda ke son dukiya ce to ya zo ya taimaka idan ba haka nan ba za ka yi dukiyar ka to sai suka shirya ayari mai yawa ƙarƙashin jagorancin abu jihal kamar ga wani suke cewa aka tara zarumawa suka abin suka taso don su kare dukiyarsu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso na jama'a daga madina don su zo a su tare wannan ayarin to bayan abu shi su fiyan na samu labari sai ya saki hanyar da ya bi wadda zai bi wata inda za a tare shi sai karkata bi wata hanya sai ya ya makka wato bai bi wanda za a tare shi ba to amma ita wannan kungiya ta shi abu jihar da taso da zarumawa ita kuma ta kawo a abin a wajen badar sai suka tsamna a nan to daga nan sai suka samu labarin cewa shi ma basu fiyan ya samu labari za a tare shi ya koma ya wuce maka don haka nan su bi doke su a can to sai abu jahal ce shi ba zai tafi ba yana nan don haka sai ya yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine sababin abin da sa an kai yakin badar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shawarci sahabban sai ce to ga abin da ya faru can kungiya guda ta gudu amma ga wannan kungiya wadda ke tana da makamai ta zo don ta yaƙe mu me ha gani sai aka yi cewa a tunkare ta su ma a yaƙe su to wasu jama'a daga ciki sai sun ka nuna bai kamata a haka nan ba domin mun hito ba makamai ba shiri ba mu san za a yaƙi ba da dai ka irin waɗannan uzurra don haka suna ganin su a koma tun da waccan sun jama'a wajen ita akwai dukiya gare ta kuma ba wahala da an tare ba makamai za a kwashe dukiya a koma amma wannan dole sai an yi faɗa sosai to shi kuma ubangiji ya shirya wannan ɗin mai makamai ita ya ba su kuma ita za su tarewa ga dalilin kuma za mu gani ga wannan aya Allah ya ce kama a kharje kama da ubangijin ka ya hidda kai min bai taka daga gidanka wato shine madina wato mun ka hidda kai wa inna fariqan minal mu'minina karihuna da yawa daga cikin waɗanda an mu'minai suna kyamar wannan hitat suna ganin akwai wahala a ciki don ba makamai ba mu itaron su to Allah ya ce yujadilunaka ko har suna jayayya da kai haƙƙi da gaskiya wato suna jayayya da kai a cikin gaskiya wato a cikin gaskiya anan sun san ba ka umarninsu da komi sai abin da Allah ya umarta amma saboda suna ganin wannan rundunar za a taro akwai makamai mu ba mu da su suna ganin kamar abin abin nan kaɗa kai ne a cikin abin haɗari Allah ya ce ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana gare su faka anna ma yusaqun illa ka ce ana kora su zuwa ga mutuwa ne wa hum yanzurun alhal suna kallon mutuwan nan suna ganin kamar an kora su kenan za su auka ga abin nan ga mutuwa suna kamata yake na a dawo a shirya sannan a koma to Allah bai nufin haka nan ba to ka karanta wannan وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون to Allah ce suna jayayya da kai da abin da ka gaskiya ne zai tabbata haka Allah ya shirya kuma ita ya musu wato Allah ya ce wa is kuma ka ambata musu lokacin da idukumullahu Allah ya muku alƙawalin ihda ta'ifati ɗayan ƙungiyoyin can guda biyu wato da ta abu sufyan da wannan kungiyar karkashin abu jahal wadda adda makamai wa anna halakum cewa ta ku ce za ku tare ta ku yaƙi kuma ku ci nasara amma wata na anna da za ta shaukata ta kuna lakum ku kuna fatar wadda babu fada a cikin ta ta zama ita ce taku saboda kuna ganin wato akwai wahala a tarbu a yaƙi Allah ya ce yuridullahu Allah yana nuhin ga wannan zaɓe da ya muku an hilka haƙa tabbatar da abin da a gaskiya bi kalimati wato addini yanzu shine wato musulunci a nan zai fara ɗaukar kwansa kuma ya ɗaukaka kuma wannan karon da aka yi shine abin nan wato shine na abin nan sanadi ga ɗaukar musulunci kamar za mu zo nan ga ayoyin da aka gaba kaɗan kuma wai ka dawa dabirul kafirin Allah ya kace abin nan abin nan bayan kafirai ya zan wato daga wannan lokaci sun yi rubushi kuma haka abin ya faru an kashe masu yawa daga cikinsu manya-manyan shawa ko inda ke abin nan shaida makirci ga musulunci daga wannan yaƙi sai musulunci ta bunƙasa ga ashe zaɓen Allah ya yi zaɓen ku to ina ne ah, wa Allah yana nuhin an yuhiqqal haqq ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa wa ya kada wa dabar kafin kuma ya yanke wato ƙarshen waɗanda aka kafin rai sannan kuma liyuhiqqal haka don ya tabbatar da abin da gaskiya shine musulunci waye yudil batil ya bata abin da ka karya shine kahirci walau kare hal mujrimuna ko da mujrimai kafirai sun ki to Allah zai tabbatar da wannan kuma haka ta tabbata Allah ya ba mu'minai nasara aka dawo abin nan cikin madina da da farin ciki su kuma kafin kafirai su koma makka an kashe musu mutane da yawa kusan mutum saba'in manya-manya kuma da ganimar da kunka abin nan Allah ya ba ku to ci gaba إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله الله عزيز حكيم to kuma ubangiji ya kara tunatar da su ya ce ku tuna waton ambata musu lokacin da tastage sunan rabbakun kuke neman agajin ubangijinku wato lokacin da kuke neman ubangijinku ya taimake ku ga wannan yaƙi ku ga wannan ƙungiya da an ka zaɓa muku wadda tana da makamai ko ba ku da makamai a cikinta ya zo a hadisi sahih a cikin sahih muslim daga hadisin abdullahi umar na al-khattab radiyallahu ta'ala an ya ce a wannan lokaci sadda aka yaƙi na badar waton mashirikai a wannan lokaci yaƙin su runduna mutum dubu ne amma musulmi dukkansu mutum ɗari uku ne da goma sha bakwai kaga adadin na kahirar ya kai ninki sau nawa ga na musulmi to wannan shi ya tsara sa wasu suka ji tsoron wannan sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa lokacin da dibi wannan ya ga kafirai ga su da yawa ga musulmi kaɗan na kuma babu isassun makamai sannan kuma ga ta ƙungiyar da Allah zaɓen muna sai annabi sallallahu alaihi wasallama fuskanci ah, alƙibla yana roƙon ubangijinsa wato yana ta roƙon Allah yana cewa Allah ka abin nan Allahumma anjizli ma wa artani Allah ka abin nan zartan min abin da kai min alƙawari wato ka min alƙawari ta zaka bani ɗayan ƙungiya guda biyu waccan ta gudu ga wannan da makamai ba bamu da Allah ka sauƙaƙe mana ita ka bamu ita to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a mai tsawo a wannan lokacin har bargon da yake ga jikinsa ya faɗi har abubakar radiyallahu anhu ya zo ya ɗauka yana mayar masa da wannan bargon nasa to wannan shine Allah ya ce nan yana tunatar da mu'minai cewa ku tuna lokacin da kunka nemi istighasa ga ubangijinku fastajaba lakum Allah ya karba muku nan kalmar al-istighas wato neman agaji kuma shi ba amfani da wannan kalma sai ga neman abin da yake kumci wato mutum ya shiga cikin kumci sannan zai ce zai bina zai istigasa akwai al-istigasa akwai al-isti'ana sai da wannan al'istirasa a ammu wa ashmalu domin ba a yanta sai ga abin da yake na musiba ya samu mutum neman tunkuɗewar wata musiba shine istirasa to ita kuma wannan kalma ce wadda yake malamai sun bayyana cewa ba a jingina ta ga kowa sai ga ubangiji ba ka istigasa da kowa sai da allah ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka istigasa kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake mashahur cikin kitabar tauhid ma wannan hadisi ya zo cewa akwai wani munafiki wanda ke cutar da musulmi sai wani daga cikin sahabban annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama istaghisu bi rasulillah ku nemi istighasa da manzon Allah to yin umar da wannan kalma sai manzon Allah ya kwace su sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la yustaghatha bi wa inna ma yustaghatha billah ba a yi istighasa da ni sai dai a yi istighasa da Allah lokacin ba a neman taimakon kowa a wajen wata musiba sai Allah in rashin lahiya gare ka ka nemi Allah sauki in talauci ya ma yawa ba mai azurta ka sai shi in rame ka fada ba mai hidda kai sai shi ba ka tuntuɓe ka kiraye wani in kai wannan shirki ne istighatha da wani Allah shirki ne wanda yake kuma shirki wanda yake babba wanda ke shine mahwarin duk shirkin abin nan abin nan kahiran qurayshawa mushrikai duka na qurayshawa anan ne shirkin su ya ya faru to nan Allah ya tuna ta zace ku tuna lokacin da kuke istighatha ga ubangijinku ku wato kuna neman taimako gare shi allah kuma ya saukar da wannan taimakon wato ya taimake ku allah ya ce an nemo mai ni mai karar da ku nike wato zan taimake ku bi alfin min mala'ikati murdifin da abin nan dubu daga cikin mala'iku murdifin wanda yake wani bayan wani wato allah musu alƙawalin zai taimake su ga wannan yaƙi wannan yaƙi na badar mala'iku za su taimake su kuma Allah ya aiko da mala'iki dubu amma nan ya ce murdifin murdifin wasu bayan wasu na yiwuwar wani mala'iki bayan wani mala'iki kuma jumla ɗin ta dubu wani bayan wani dubu haka kenan ba dubu ɗaya ne ba kenan yana yiwuwar shi wuce dubu ɗaya ya kai dubu biyu ko dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar kamar yadda ga wata aya wadda za ta zo nan gaba ita ma an batunta inda Allah ke cewa bala in eh, tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim haza sai mi wa yamiddukum eh, rabbukum bi khamsati alaf min al-mala'ikati musawwimin a can musawwimin aka ce masu alama kaga sun kai dubu biyar don haka nan na murdifin wani kenan bayan wani jumla din tasu dubu wani dubu wani dubu haka wato bi alfin min al-mala'ikati zan taimake ku da zan kare ku da mala'iku dubu murdifin wani bayan wani wato wannan don a natsar da zukatanku ne kurum su taimake ku a wajen yaki Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan mala'iku su zo wajen yaƙi ba illa bushira bu bushara gare ku wato Allah ya yi wannan ne don ya muku bushara cewa ba ku ɗaya za ku yi yaƙin ba mala'iku za su zo su taimake ku don wato kada ku yi sanyi ga abin nan ga gwiwa wala ta ɗama inna ƙulubu kuma don katanku su natsu ku san Allah yana tare da ku kuma zai taimake ku amma ku sani wa man nasaru illa min indillah nasara ba ta zama ba sai inda Allah da taron ku da taron mala'ikun nan duka ba su iya ba ku nasara idan Allah bai so ba to mu dibi yawan mala'iku mala'iki guda nan duniya ta mai kadan amma gashi ubangiji ya ce da taron ku da taron mala'ikun dubu Allah mala'iki dubu to ba su iya kwato nasarar nan daga hannun mushrikan qurayshawa su ba ku daga nan nasara hakikatan inda Allah take wurin Allah take daga nan koyo shi ka nemi nasara ka a wajen Allah wa man nasara illa min indillah nasarar nan bata zamo ba sai a wajen Allah abdullahi ibn abbas yana cewa ba inda mala'iki ya taba fada ko shiga cikin yaki duk yakin da annabi ya sallallahu alaihi wasallam sai a wajen wannan badar wato kenan sun zo kuma sun yaki hakikatan mala'iki ya yaki kamar yadda yadda hake yaki kamar zai zo na ga ayoyi gaba kaɗan zai ƙara na tabbata mana wannan inna allah azizun haƙiƙa allah mabuwayi ne watan ba abin da ke buwayarsa hakimin kuma mai hikima ne ga aiki ne duka don haka nan ku biɗi nasara a wajen Allah kuma ku sa majikinku abin nan eh, ƙarfi ku tunkari maƙiyan Allah kada ku yi taushi to wannan kuma haka ya faru aka yaƙi Allah ba su nasara Allah ya karya runduna Abu Jahal da sauran mushrikai duka suka wace aminci ya komo ga mutane suka zo suka zauna eh, abin nan suka yi ta sai da kayakin su kasuwa har kwana da komi jama'a suka yi Allah ya hurhura musu wannan tsoro ya mai da shi aminci gare su to kamar yadda zai ambata mana ga wannan aya da attahi Allah ce iz yughshikum nu'as iz yughshikum nu'as amanatan minhu wa yunazzilu alaykum wa yunazzilu alaykum min as-samaa'i ma'an liyutahhirakum bih liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum ridja ash-shaytan ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله فإن الله شديد العقاب فذوقوا وأن للكافرين وأن للكافرين عذاب to Allah ya ce kuma ku tuna bayan wannan yaƙi ya kare kun wace gayyar mushrikai kun dawo a cikin aminci abinda kuke tsoro ya tahiya kun aminta har ya zama wasu kuna kwana Allah ya ce izo gashi kuma nu'as ku tuna lokacin da an gaje ko kuma kwana yake kama ku amanatan saboda aminci abinda kuke tsoro ya tahi kun dawo abin nan cikin aminci kuma wa zilu alaikum minas sama'i Allah yana saukan muku wannan lokaci da ruwa ku tuna yana saukan muku ruwa minas sama'i daga sama ma'an ruwa wato bayan wannan yakin ya kare kuma sai aka yi musu ruwan sama ruwa mai yawa malamai sun faɗi dalilan yin wannan ruwan da yawa amma na abinda qur'ani ya ce ya ce allah ya ce liyu ɗahi rukun bihi don ya tsarkake ku da ruwan wato waɗanda abin nan ku samu tsarkin jiki ku samu mai arollashi mai wankan janabashi da wani ne duka ga ruwa sun samu bayan kun zan baku da ruwan ko kuma wasu na cewa wannan lokaci ruwa aka tare musu waɗanda ba su samu ruwan da za su sha suna cikin rauni na rashin ruwa sai ga ruwan sama allah ya saukas suka sha ruwa suka yi wanka suka ba dawaki suka ba komi bayan kuma ga ma an samu wa an ankum rijza shaytan kuma Allah don ya wanke muku waton kazantar shaytan wanda ya sanya muku tunanin da kun kai daga farko annabi ya zaban muku wannan abin nan kungiya ku tare ta ku yaki kuna ganin kamar bai kamata ba ku da makamai wannan shi ma abin nan ciyo ne na shaytan a ce manzo Allah ya ce ya zaɓa ma abu amma kana ganin jin kaikayensa a cikin rayuwarka to abin nan ne kazanta ce ta shaytan ka bi da Allah ya wanke ma ita wato ku Allah ya wanke muku wannan kazamta ta wannan tunanin da kun kai daga shedan waliyar bidal ala qulubikum kuma don ya darme daga zukatanku da waɗannan ruwan ku samu sanyi ku jika wa yusabbitu bihi al-aqdam kuma ya tabbatar da dugadugan ku a ƙasa wato lokacin da abin nan wannan kenan ya nuna kuma da wasu malamai ke cewa gabanin a yi ma badar wannan abu ya faru domin gashi an ce nan wa yusabbitu bihil aqdam don doga dogon ku su tsaya bisa abin nan rairai ku hada sosai domin idan abin nan rairai na bai da karhi to zuk abin nan kawahu na dawaki da mutane ba za su samu tabbata sosai ba amma da an yi ruwa wurin zai karhi zan kafa ta tabbata ta doki ko ta mutum to ku tuna wannan ni'ima da Allah ya yi muku kuma ku tuna iz yuhi rabbuka rabbuka lokacin da ubangijinka ya yi mu wahayi ilal mala'ika zuwa ga mala'ikun nan da an ka saukan muku guda dubu su taimake ku wato Allah musu wahayi ya ce anni ma'akum ni ina tare da ku wato ku tuna wannan ni'ima wannan ni'ima ya nuna kenan ni'ima ce wadda a boyayya ba san da ita ba amma Allah yana bayyana musu ita wato um, ina cewa ina tare da ku fasabbitul lazina amanu ku tabbatar da waɗanda sun kai imani wato ma'ana ku tabbatar da su da ƙarfafa su wannan malamai na cewa ta ya mala'iku ke tabbatar da mutane a wajen yaƙi wasu na cewa allah ya ba su ƙarhin sanyawar kamar wanda shaidan ke shiga a cikin zukata ya sanya wasu wasi ya ce kada ka yaƙi ko ka gudu ko ba ka tsoro to an ba su ƙarhin su ma cikin ka su ƙarfafar da kai wato su abin nan su shajja'a ka su gwada ma eh, abin nan wato ka tsaya wurin yaƙi ka yi abin nan eh, eh, jihadi fi sabilillah Allah ya ce Eh, sa'ulki fi qulubil lazina kafaru ru'ub da sannu zan jefa tsoro a cikin zukatun sun kai kafirci kuma wannan tsoron ba wai waɗancan kafirrai ba har kafirai na wannan lokaci har zuwa har abada wannan tsoron Allah ya taimaki annabi da shi kuma ya taimaki al'umma annabi da shi sallallahu alaihi wasallama duk inda kafir yake yana tsoron kungiya ta musulmi da an ce sun taru zaka ga su ya tashi duk inda suke duniya ba wai kwarai shawa ɗaya ba wannan ku da yadda eh, abin nan Eh, turawa yanzu ke tsoron musulmi duk inda aka ce ga wasu musulmi masu kishin addini za ga sun mai da hankalinsu a nan saboda wannan tsoron ya shiga cikin zukatansu ganin suka yi duk inda musulmi suka kwara biyu da suna yacin duniya kuma wannan abin nan mu'jiza ce ta alqur'ani mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu'jiza ce ta ta islam to Allah ya ce zan jefa tsoro a cikin zukatan in sun kai kafirci Fadare ku dai ku buga wato ana koya man mu'minai suke yaki bu fawqa al'anab ku yi bugu bisan wuyoyi in kuma kuma da kahirai to kada ku yi gudu ku sa mu ku ba abin nan karfi kuma ku yi bugu ku buga da karfi ku buga fawqa al'anab saman wuyoyi ko saman kanu na Allah yana gwada mu da ake bugu kada ka buga ga ga hannu ko kada ka buga ga abin nan don yana tsira buga inda inda kahiri bai gudu buga wuyansa wadda rabu bihin kulla ne kuma ku yi bugu kowace abin nan eh, eh, mararraba abin nan eh, gaba inda kuna kace hannu in ka buge shi ga nan zai iya yanke a dinki ya warke kace mai hannu in ya taso maka ko a kace mai kafa to wadda rabu ku yi bugu fauka la'anaki saman wuyoyi ko saman kanu wadda rabu min hukulla ne kuma ku yi bugu ga abin nan magaba ku kace gabobinsu to wannan kuma tarbiyyar ta yaƙi ba wai ko ba abin nan ba tana nan hako har yanzu ko yanzu idan Allah ya kawo sababi na yaƙi to wannan ai karantarsuwa ce gare mu in mu game da makiya to mu halbi kansu ko mu halbi su to ina ne zalika wannan Allah ya ce mai musu wannan hukunci bi annahum domin su shaqullahu wa rasuluhu sun saba ma Allah da manzon Allah don haka nan shine hukuncin wanda sa'a man Allah da manzon Allah kisa don haka alkali ya lake cewa ga littafinsa wanda yan nakasa manzo Allah ko hukuncin manzo Allah mata zufurin hukuncin sa hukuncin kisa ko da ya tuba sai an kashe shi wannan shine hukuncin sa don haka na a ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ka walakanta ko ka yas ko ka abin nan to abin da hukuncin hukuncin kisa shi ya cancimta da kai wato abin da sa Allah musu wannan saboda sun saba ma Allah su sa'a manzon Allah wa man shaqiqa Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne mai tsananin damka ne don haka nan ku ji tsoron saba ma Allah da manzon Allah Allah zai muku abin nan azaba mai tsanani tun nan duniya ta kumcin rayuwa ya shiga ku ta addu'a ba a karɓa shi ma musiba ne shi ma azaba ce abin da kake samu baya isarka rashin lahiyoyi wannan abin nan a warke wannan wannan ta samu wannan shi ma azaba ce daga Allah saboda saba ma Allah da manzon Allah kuma sa'a manzon Allah sa'a ma Allah da manzon Allah yaka shiga kowane irin nau'i ba wai sai nau'in ibada kadai ba nau'in ibada yana shiga nau'in mu'amala yana shiga ba inda sa'a manzon Allah bai shiga don haka nan ka ibada ka kai ta yadda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kada ka ƙara kada ka rage kada ka kirkiro waɗannan abubuwa duk guda uku ya san ka shiga ga ibada Allah baya so ba a ƙari ba a rage ba a kirkirowa iyakakka biya kuro ka bi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wanda ko ya saba to zai samu azaba wadda an mai tsanani azaban nan tana yiwa duniya tana yiwa lahira shi na ya kuma ya samu biyu a yi mai ita duniya kuma a yi mai ita lahira don haka imamu malik ga wata aya yake fassara inda Allah ya ce falli hazar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun malik ya ce abinda a fitina anan kafirci don haka kwabbar abinda Allah ya ce da manzo Allah ya kafirta mun gane wannan don haka nan kada ka bar abin da Allah ya ce da manzon Allah ko da ko zamani ya nuna wannan abin kamar yanayinsa ya wuce da yawa za ka kai waɗannan abin nan shari'o'i yan boko na cewa wannan zamaninsa ya wuce yanzu bai kamata a ce a kace hannun mutum ba ko ba haka ba ko a jehe mutum don ya yi zina to wannan doka ce ta Allah wanda ke jin kaikaye wannan a cikin zuciyarsa to ba musulmi bane ko yana sallah yana azumi ba zan musulmi ba musulunci sai kayar da duk dokokin da Allah ya tsara don haka nan mu mun yi imani cewa wanda ya sata abin da gani ne a kace mai hannu wanda ya yi zina abin da addaidai a jehe shi hayya mutu in yana da armi in zuru ne a mai bulala gari a tsare shi don kai kuma banna kuma duk waɗanda dokoki na ubangiji ne haka allah tsara su kuma haka suke allah ce zalikum wannan abu da mun ka yi muku ko kafin rai to fa zuƙuhu ku ɗanɗane shi wato abin da muka yi muku na azawar musulmi a kan ku da rinjayen da muka yi da kisan da muka yi muku don ku ɗanɗani wannan azaban ne wa anna kafiri na azaban nar kuma haƙiƙa kafirai suna da azaba ta wuta suna da azaba ta wuta a lahira da suka mutu akan wannan kahirci nasu don haka Allah tubar da mu ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير to Allah ya ce bayan ya haɗe abin nan sai komo ga muminai kuma a gwada mana tarbiyya ta ta yaƙi wato ta jihadi har idan jihadin Allah ya kawo sababinsa to ga ga ka'ida da abban wato koyaushe shi jihadi na ɗaukakar da musulunci galiban ba mutane ke tayar da shi ba musulmi ba su ke fara abka makafirai da duka ko da bugu ba wannan ba shi ne ka'idar ba idan ka dibi tarihin duk yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran yaƙe-yaƙen da mutanen kirki suka yi za ka ga waton kafirai suke fara tsokana ko a yi alkawali da su su karya ko su bi kashe wani daga cikin musulmi ko su yi wani abu wanda zai sa a yaƙe su don a kare kai to idan wannan ya faru to sai ga Allah zai ba ku nasara ta cin abin na ta samun galaba amma idan ku kuka fara tsokana ko an da zalunci to wannan ba jihadi bane fitina ne kurum don haka nan kada ku fara tsokana ba a fara tsokana abin na jihadi bari in baku wani misali guda wanda yake a jihadi wanda ya tabbata a wannan kasa ta mun san wannan kasa ta mu an yi jihadi kuma da yi mai yawa ƙarƙashin jagorancin usman nufodi rahmatullahi ta'ala alai ya jihadi ha wanda ya tabbatar da daula ta musulunci kuma daula ta yi karfi hatta malala wasu abin na kasashe da yawa to Sheikh Usman ya yaƙi kusan guda biyar a cikin rayuwarsa kafin a kafa wannan daula amma ba yaƙi guda wanda ya fara zuwa da tsokana ko ya fara kai hari sai dai a fara kawo musu hari yaƙi ma na farko wanda Allah ba su nasara kamar yadda ba wannan masu yaƙin badar nasara su ma haka aka ba su nasara waton bayan an koro su inda suke zaune tun da wajen gobir suka karo gaba aka kuma biyo su aka kore su duk inda suka zo za a yi da kiri a ce to da yarda ku zauna ba ku tashi domin ka zo da wani sabon abu wanda yake abin nan sarakuna ba su yarda da shi ba kuna bata yara kana menene duka to sai ya tashi ya kara gaba kuma a kore shi ya kara gaba kuma a kore shi ya kara gaba to har lokacin da suna zamani a dagel yana karanta suwa kamar da muka karatu a nan cikin masallacin nan zaune haka to ashe ba su sani ba kafirai ko kuma masu fada da su sun shirya runduna ta yaki da dawaki da takubba da wane da kuce abin da ya abin sai sun suna suna karatu sai mu zo mu yi musu ƙwam guda a kashe shehu a kashe almajirai ne manya manya da sauran masu abin nan tsatsauran ra'ayi na a huta shi kenan an huta to wannan shine sanadi kuma ya zo yana zaune na wa'azi na karantar da mutane sauran filani da sauransu ba mai takobi a wannan lokaci ma daga sanda hillani daga mai sanda sai mai yuka amma ba mai takobi sai abin nan aka zo aka abuka musu da sara aka kashe wasu sai suka tashi wajen kare kansu sai a kamo mutum na bisa doki sai a jawo shi a faɗi sai a kamshi takobi ne sai a sare shi da shi ga takobi kuma ga doki to haka aka yi suka samu ko da suka wace Allah jiha tsoro cikin zukatansu suka gudu sai ga ta kubba an samu yan kwarori ga yan dawaki sai suka kwashe kayan su haƙara gaba wannan sai aka ce to tun da sun ka fara yakin abin da ya mu bi su mu kuma mun mu yaƙe su to kaji sanadin da yakin jihadi ya tashi don haka nan ku yi haƙuri har da aka ga taba kada ku fara kun gane wannan to amma akwai yaƙi guda wanda a gaban ku wanda an muhimmi ai shi ma yaƙi ne na zamani domin kowane yanayi yakan zo da irin salon jihadinsa jihadin mu na yanzu ba abin da ya himmu ya tsaye tun da zaɓe ake yi mazaɓi mutanen kirki tun daga kansiloli har 'yan asambule har gwamna har gwamnoni har shugaban ƙasa kada ka ɗauki ƙwari a wanda ba musulmi ba kada ka ɗauki masu cewa wai ai da musulmi da kahiri duk wannan kuskure ne kuma wannan sabo ne mai muni ba halatta musulmi ya ce da kahiri da musulmi duka ɗaya kuma wannan shine addinin mu mu dai a bari mu zaɓi musulmi wanda an namu shi musulunci shi addini mu yace mana haka wanda ya ɗauki ƙuri'a ta ya sanya ga wanda ba musulmi ba ya yarda cewa musulunci abin nan kahirci ya hau kansa ya mulki ya abin nan ya jagorance shi wanda yarda ko kahirci jagorance shi ma zan kafiri wannan abin nan abu ne mai kai garibda don haka wannan shine jihadin da ke gaba gare mu balle ma mun ga sakamakon abin da ya faru gare mu to in mun kai koma yin sake to za a muna saki a wata wadda aka yi muna Allah taimake mu to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku anda kun kai imani idza laqitumul ladzina kafaru idan kuka gamu kuka gamu da sun kafirta a wajen a zahafan wajen yaki kuma idan kuka gamu da wadanda aka kafirta wurin jefa ƙuri'a kenan fala tuwalluhumul adbara kada ku juya musu baya kuna masu gudu kada ku amshi naira dubu ku jefa ƙuri'a ga ba musulmi wannan shi daidai da irin wannan wala tuwalluhum albara kada ku juya baya kuna masu gudu wa yi duk wanda juya baya yau mai izin wannan rana ya juya dubar hu bayansa yana mai gudu don shi abin nan abin nan musulunci kahirci ya sama musulunci to ya sani ya faɗa babban hadari Allah ce illa mutaharrifan sai duka talin sai mai yin wata gociya ko kuma wani dubara ta yaki wato ba laihi idan kahiri ta soma kaga suna da yawa ka dan gudu kai wata dubara ta yake kuma dawo ko ka shiga wata kwarkwada ka tare su wannan ba komai amma ka yi gudu na tserewa to baya halatta kun gane wannan wannan tarbiyya ce mai kyau ashe sai mun tarbiyyantar da mutane sun yi karatu sun san musulunci mutum ya sai yana ibada rayuwa ta don Allah sunan zaka tara mutane su yi jihadi wanda ya zan bai iya sallah ba bai san yadda ake wankan janaba ba bai san yadda ake abin nan bai san hakkinsa da yan uwansa ba ina zai ma jihadi wanda ya zamba abin da ya rafi a zuciya sai samu ina zai ma jihadi wanda bai tsaye da sallah kamar yadda aka ce ba ina zai jihadi wanda bai iya ɗiba dukiyarsa ya bayar saboda Allah mutane su ci talakawa yana ɗiba ta ba su a so makamai a ayi yaƙi ai gani ka katar da hitina kenan don abin da hake so dukiyar nan ta abin nan ta zan taka don haka nan ku bari sai kun tarbiyyatar da mutane wato illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma wanda ya gudu don ya nemi kariya ga wasu mutane yana shi da kila ya ga mutum talatin ko arba'in sun taso mai da makamai to ba laihi ya gudu ya sassa kaya kare inda uwa ne musulmi don a taimaka mishi wannan ba laihi to duk wanda ya haka nan faƙar ba a bin min Allah ya koma da wani irin hushi daga Allah duk wanda aka yi jihadi ya gudu don kahirci ya rinjaya to ya koma da wani irin hushi inda Allah don haka ku ɗauki ƙuri'a ta yi ya jefa makahiri don ya rinjaya musulmi ya koma bi gadabin min Allah don irin hushi inda Allah kuma wannan hushin shine ke bai da mu amma idan muka gyara Allah zai zai yafe mu mu gyara ba kuma koma zabawa to za mu ga abin da ya wannan muni Allah ka tsare mu wa ma'awahum jahannama abinda an makoma su wata jahannama wa sa'a bi sal masir tir ta zama koma ita to falim eh, ko lokaci yayi halin minti uku akwai tambayoyi malam Jabir ko to ba ba malam jabir ba lokaci ko to sai mu dakata ana har gobe sai mu ci gaba da karatunmu allah taimake mu abinda muka faɗa daidai allah ba mu ladarsa kuskuren da muka yi allah shi ya cikin zukatanmu da naku سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما جابر بسم الله